Ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Najeriya ya jaddada aniyarsa na ƙara haɗin gwiwa da Najeriya wajen inganta harkokin talabijin don fahimtar al'adun juna, matsaloli da hanyoyin cuɗanya tsakanin ƙasar Amurka da Najeriya. Jami'in sashen al'adu na ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, Ladi Socha, wanda ya jagoranci tawagar Amurkawan zuwa nan Jos, ya ce sun zo ne da wata ƙwararriya a harkar aikin talabijin Angelina Bonnet daga Los Angeles a California don ta taimaka wa masu aikin fina-finai da dabarun inganta aikinsu. This partnership is intended to bring American film and American television to foreign audiences. Mr. Labi Socha ya ce manufar wannan haɗaka ita ce yadda za a fahimci yadda ake haɗa fina-finai a ƙasar Amurka da yadda za a ba da labari mai inganci a cikin ƙalilan lokaci. Ita ko Angelina Bonnet wacce ta yi fice wajen haɗa fina-finai har ya kai ta ga shiga tawagar kamfen ɗin neman shugabancin Barack Obama a matsayin shugaban Amurka. Ta ce ta zo Najeriya ne don ta taimaka wa masu harkar talabijin da bayanai kan yadda za su gudanar da aikinsu su ja hankalin masu kallon su su kuma ilimantar da su cikin nishadi da annashuwa. Cultural, economic, social, um, making sure the world is more equitable, more just. Ta ce akwai sauye-sauye da suka shafi al'adu, tattalin arziki, zamantakewar al'umma, yin adalci da ya kamata masu haɗa fina-finai su ba da fifiko a kansu don bayyana irin ɗabi'un da za su kawo haɗin kai da zaman lafiya. Shugabanci Cibiyar koyon dabarun haɗa fina-finai ta ƙasa da ke nan Jos Christiana Best ta ce batutuwan da Angelina ta bayyana za su taimaka kwarai. Akwai abubuwa da yawa da za ta koyar ma mu domin ta da tana aiki. Za ta yi koyarwa ba kan abin da an rubuta kawai ba amma kan ilimin da ta samu a wajen uh, practice uh, nata. So yaran nan suna marmari sosai su ji akan waye na can ciki field ba theory kawai ba. Na zanta da wata ma'aikaciyar talabijin talabijin ta ƙasa wato NTA. Sunana Narin Wesley Ostep na koya abubuwa da yawa don ta gaya mana za ka iya rubuta script naka kuma akwai abubuwan da zaka yi da zaka yi developing kanka kuma akwai mutanen da zaka yi aiki da su so that zaka yi achieving film din waɗanne matsaloli kuke fuskanta wajen gudanar da aiki to kaman a nan Najeriya sponsors yana da wuya ba kuɗi ba kudin da zaka yi wani lokaci kana da idea din ka rubuta script din amma why zai taimake ka don akwai akwai yara da suna kamar wani ya tambaya a ciki shi yana da script yana da wani amma why zai taimake shi so akwai mutane da suna tashiwa da suna son su yi amma babu amma sun samu sponsors sun samu government da za su taimake su za su je nisa taron laccan da ya samu halartar ɗalibai ma'aikatan talabijin da masu haɗa fina-finai masu zaman kansu jami'an tsaro ƙungiyoyin farar hula da jami'an gwamnati Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.